VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci shida, ashirin da da ashirin biyar, Sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika Za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani, fara'a, sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta alfa rediyo a Kumasi gana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na ɗauke da miƙa rahoton matakin da gwamnatin Neja ta ɗauka na hana manyan motoci masu tafiya kudu bin hanyar Mena zuwa Bidda. 'Yan hamayya sun yi magana kan ambaliyar ruwa a jamhuriyar Nijar. A filato, nakasassu suka bayyana farin cikin kafa hukumar nakasassu da gwamnatin tarayya ta yi. Gwamnatin Kano kuma ta faɗi matsayinta kan korafin sauya makarantar nakasassu ta Mariri zuwa ta mata. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. A ƙarshe za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kafin duk waɗannan a saurari labarin duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ziyarci wasu yankunan birnin Kenosha na jihar Wisconsin a jiya talata. inda aka lalata a tashin hankalin da ya faru a makon da ya gabata bayan da farar fata ɗan sanda ya harbi bakar fata mai suna jacob blade har sau bakwai a bayansa yayin da jami'an 'yan sandan ke ƙoƙarin kama shi dole ka yanke hukunci dole ka zama mai karfin hali dole ka zamto mai ƙarfi kuma dole ka yi shirin kawo mutane domin dakatar da tashin hankalin a cewar shugaban na amurka lokacin da yake musayar ya da jami'an tsaro trump da abokin hamayyar shi na jam'iyyar democrat joe biden suna bayyana ra'ayoyi mabambanta akan wanda zai iya tabbatar da zaman lafiya a kasar yayin da ya rage watanni biyu a gudanar da zaben shugaban kasa trump yana caccakan ya jam'iyyar democrat da sakaci yana mai cewa tilas ne mu ƙara ba jami'an tsaron mu goyon baya Trump ya ce garin Kinosha masu zanga-zangar tayar da hankali sun ruguza ko lalata akalla wuraren kasuwanci 25 sun kone gine-ginen jama'a tare da jifan jami'an 'yan sanda da duwatsu lamarin da 'yan sandan ba za su lamunta ba. To sai dai Trump bai gana da iyalan Blake a ziyarar da ya kai ba, amma ya yi ta cewa ya yi magana da faston iyalan. da alama kungiyoyin 'yan ta'adda na ci gaba da ƙara ƙarfin iko a wasu yankunan nahiyar afirka duk wada ƙoƙarin da amurka da ƙawayenta suke na ganin sun rage musu tasiri bayanan da ke cikin wani sabon rahoto da ofishin babban sifetin ma'aikatar tsaron amurka ta fitar jiya talata na zuwa ne yayin da aka tilasta ma rundunar haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta sake salo ko kuma rage ayyukanta saboda annobar coronavirus na ratsa nahiyar. maimakon a rage wa kungiyoyin 'yan ta'adda karfi rahoton ya gargaɗin yaduwar coronavirus na baiwa yawancinsu dama kara bunƙasa gargaɗi game da juriyar ƙungiyar alka'ida da ƙungiyoyin da ke alaƙa da isis a afirka ba sabon abu ba ne janar stephen townsend kwamandan rundunar amurka a afirka ya gargadi 'yan majalisun amurka 'yan watannin da suka gabata cewa ire-iren ƙungiyoyin suna himmatuwa kuma burinsu na karuwa. iyalan wani mutum ɗan ƙasar Rwanda wanda ke bikin murnar ƙoƙarinsa na ceto ƙabilar Tusi daga kisan ƙare dangi na 1994 a ƙasar sun zargi hukumomi a jiya talata da cewa sun sace mutumin kwana guda bayan da aka kama shi kan laifukan ta'addanci. Air Paul Rusesa Bagina wanda aka kama a ƙasar Dubai ta rubuta a shafin kafar sada zumunta ta Facebook cewa an sace mahaifinta an kuma ɗauke shi zuwa Rwanda. gwamnatin kasar dai bata ce komai ba nan da nan game da zargin iyalan da suka yi na cewa an sace rosai sabagina shi da ya rasa sabagina ɗan kabilar hutu ne ya kuma karbi kyautattukan girmamawa na kare haƙƙin bil'adama ciki har da babban lambar yabo ta shugaban amurka a shekarar biyar. kan bai wa ɗaruruwan 'yan kabilar tusi mafaka a otal ɗinsa a shekarar hudu. to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar malawi lazarus chakwera ya sallama hafsan hafsoshin sojin kasar ya kuma mai gurbinsa da tsohon kwamandan da aka kura a watan maris a wani jawabi da ya kai tsaye ta gidan talabijin ɗin ƙasar shugaban lazarus ya ce cire janar vincent nundwe da aka yi baya bisa tsari. Although the former president had ultimate responsibility, Ya ce duk da yake tsohon shugaban ƙasa haƙin dakarun ƙasar Malawi na wuyansa a matsayinsa na shugaban sojoji, kuma yana da ikon naɗa duk wanda yake so a kowane mukami. Abu ne maras kyau a yi amfani da irin wannan iko ba tare da dalili ba. Saboda haka na dawo da janar Nunde a matsayin shugaban dakarun Malawi. Tsohon shugaban ƙasar Malawi Peter Mutharika shine ya kori Nunde a watan Maris saboda ya bar sojoji sun kare masu zanga-zangar kin amincewa da zaben shekarar ta gabata. Daga bisani kotun tsarin mulki ta yi watsi da zaben ta kuma nemi a sake sabon zaɓe wanda Chakwera ya lashe a watan Yunin wannan shekarar. Chakwera ya ce shawarar da ya yanke ta sake dawowa da Nunde ya yi ta ne domin dawo da adalci ga ayyukan dakarun tsaron ƙasar. Sakataren Baitul Malam Amurka Stephen Mnuchin ya faɗi a yau talata cewa ana buƙatar gagarumin tallafi karo na biyu domin magance matsalar tattalin arziki da annobar coronavirus ta haddasa. Duk wada alamun farfadowa da aka fara ganin tattalin arzikin Amurka na yi. Wannan bayanin da Mnuchin ya yi na zuwa ne yayin da ake tattaunawa samar da tallafi ga Amurkawa karo na biyu, wadda ta ƙi gaba ta ƙi baya a majalisa. Tun karewar wa'adin baiwa marasa aikin yi dala ɗari 600 duk mako ga miliyoyin amurka wanda suka rasa ayyukansu a ƙarshen watan yuli 'yan jam'iyyar demokrat a majalisun amurka sun mika shirin ci gaba da bada tallafin yayin da 'yan jam'iyyar republican suka mika shirin da zai baiwa marasa aikin yin kashi 70 cikin ɗari na kuɗaɗen da suka samu kafin su rasa ayyukansu baki ɗaya dai batun sabon tallafin ya raba kan 'yan majalisa 'yan demokarat na son a ware dala tiriliyan uku na tallafi yayin da 'yan republican ke kira da a samar da tallafin dala tiriliyan ɗaya kawai Yanzu za mu shiga babin rahotanni hirarraki da shirye-shirye. Da farko za mu fara da jihar Neja, inda gwamnatin jihar ta hana masu manyan motoci bin hanyar nan da ta tashi daga babban birnin jihar Mina zuwa Bidda. Ta wannan hanyar manyan motoci ke jigila zuwa kudancin Najeriya. Ga rahoton wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ɗauki matakin domin baiwa ɗan kwangila damar yin aikin hanyar kamar yadda ya kamata. In ji shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabe. Ana manajin hanyar ne dama sai kuma ga wani wuri ya nuna alama wanda in ba ɗauki mataki na gaggawa ba zai yanke gaba kiɗa. Mai girma gwamna ya ba mu umarni cewa mu yi duk abin da ya dace wurin ganin cewa an samu maslaha. Ba za mu bari hanyar bidda ya yanke gaba ɗaya ba domin amfanin masu ƙananan motoci waɗanda suke kuma al'ummar jihar Niger musamman ba mu kuma ɗauki wannan matsayi ba sai da muka kira duk masu ruwa da tsaki mun kira wakilan masu manyan motoci da ƙanana da kowa mun zo mun zauna wanda dukkan mu mun amince cewa mafita akan wannan al'amari shine mu kulla wannan hanyar gaba ɗaya yanda manyan masu motoci ba su iya biyo ba shugaban kungiyar direbobin sufuri ta jihar Niger Alhaji Abubakar Bala ya ce sun goyi bayan matakin amma fa da wannan sharaɗi. Ita gwamnati kamar yadda ta ce yanzu za ta ɗauki aikin da dangadan saboda yi a tsari don Allah ta yi ƙoƙari saboda kada a ruhe kuma ya ɗauki tsawon lokaci saboda yanayi da ake ciki. Shi ma dai shugaban ƙungiyar masu motocin sufuri a jihar Niger da ake kira NATO Alhaji Hassan Shiroro ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. to ya kamata waccan hanya wadda ta taso daga lambata zuwa bidda gwamnatin jihar Niger ta tallafa da haɗin gwiwar wannan ƙungiyoyi na sifiri a tsayya za a yi a jara wannan hanya domin motoci su koma can kafin a ƙare wannan hanya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Daga Jamhuriyar Nijar kuma yayin da hukumomin kasar ke kiran kasashen duniya su ba da gudumawa don tallafawa dubban mutane da ambaliyar ruwa ta afkawa a birnin yamai da sauran jihohin kasar yan hamayya na alakanta faruwar wannan al'amari da sakacin gwamnati ga ra'ayin shugaban jam'iyyar NPN kishin kasa alhaji ibrahim yakuba a zantawarsa da wakilinmu sulemu mini barma mutum hamsin da ɗaya sun rasa rayukansu kuma eka wajen dubu biyar da ɗari uku na noma ta lalace gwamnati da kanshi ya ce wajen mutum dubu ɗari biyu da tamanin da ɗai wannan abin ya shafa kenan ka gani babban matsala ce ta same mu dama akwai rashin kwanciyar hankali kuma yawancin mutane babu abinci kuma babu wani yanayi na kirki ba so guda ba ne aka yi wannan ambaliya idan damana ta yi kyau ana iya samun ambaliya amma har yanzu ba mu nemo maganin da zai hana ta kawo mana cikas mai yawa kawai irin wannan. Wa yake da alhakin ɗaukar matakai? Gwamnati ke da nauyin kulawa da abin da yake iya samun al'umma kuma yadda za a yi a yi maganin shi amma dai ambaliyar ruwa a nan niger ta zama a kowane shekara guda zuwa bisa biyu in ruwa suna dama ana samun ta amma ka gani ko da yaushe ba mu samun amsa gwamnati sai dai gwamnati ta zo ce ta yi kira ga kasashen waje duk ƙasa da ka da take rike mutuncin kanta akwai abin da take tanadi idan irin wannan ya samu tsari da ake don mutane su samu wurin zama wurin abinci wurin magani kuma a kula da ɗiyan su je makaranta kar ta lalace duka gwamnatin da ta san matsala tana samuwa irin wannan to tana wannan tanadi amma kaga mu Nijar babu sai in abin ya samu ne sai shugaban kasa ya hutu ya ce ya yi kira ga kasashen waje to yaushe kasashen waje za su aiko mana wani abinci mu ga mutane nan kwance ba su da abinci yaushe ne za a samun gidajen da za a sa mutane ko ma da tanti ne da za a sa su kenan ka gani na farko shine rishin abin da ake ce ma tsin kayan gobe gwamnatin tana cewa tana iyakar bakin kokarinta al misali idan ka ɗauki bakin kogin isa akwai ganuwa da aka gina ba idan wasu matakai da gwamnatin ke cewa tana ɗauka na tallafawa dukkan waɗanda irin wannan matsala ta same su a gaskiya nijar muna kuka da gwamnati ba ta kawo matalakawa tallafi idan irin wannan ya same su ai kai ɗan jarida ne kana ganin mutane kahin a nemo musu wurin kwanci sai an yi kwanaki da kwanaki mutane ga hili ne suke kwana ɗiyansu da matansu da yara kenan gwamnati tana da kasawa ga taimakon al'ummar Nijar a yaushe aka samu irin wannan matsala. Wasu za su ce wannan suka ne irin na dan adawa domin farkon faruwar wannan al'amari firaminista ya ji ya jajanta wa waɗanda abin ya shafa a baya bayan nan jiya shugaban kasa ya ziyarci unguwar bayan ruwa inda wannan al'amari ya fi kamari. Ai in ka lura ma ai ban yi musu suka ba saboda ina cikin jaje ga abin da ya samu 'yan Nijar abin da nake yi kamar ciwo ne nake yi da ƙasar mu bata da husa a taimako taimakon al'umma idan wannan abubuwa ya same su idan an koma eh, prime minister yana jaje shugaban kasa yana jaje to su mutane a ce musu wa zai hudo abinci ya ba su wa zai kawo kuɗi a yi aiki muryar amurka kuke sauraro a shiri na musamman daga abuja Nakasassu a jihar Filato su nuna farin ciki da kafa hukumar nakasassu da gwamnatin tarayya ta yi bayan shekaru da dama suna ta gwagwarmayar neman kafa hukumar. Zainab Babaji na da ci gaban rahoton. Masu bukata ta musamman waɗanda suka ce sun shafi shekaru 20 suna fafutukar neman gwamnati ta basu hukumar da za ta share musu hawaye sun kuma bayyana fatar waɗanda aka ba su ragamar jagorancin hukumar za su yi adalci. Abdullahi Roki Boy wanda ke da nakasar rashin kafafu ya zayyana wasu matsalolin da suke so hukumar ta duba. Hanyar da za ka bi da keken da za a tura ka ba da kyau. wani zai je makaranta yake so ya je keken ma da zai je makarantar ba shi da shi wani karatun da yake so wa zai biya mai kuɗin makaranta. shi ma mr ayuba gufan wanda cutar polio ta nakasa yake kuma da cibiyar tallafawa nakasassu mai suna beautiful gates handicap center ya ce yana da yaƙinin hukumar za ta taimaka wajen ba masu bukata ta musamman guraben ayyuka don dogaro da kansu kuma wani dan sanda ne zai binciko idan akwai ma'aikatan lafiya hakkoki na nakasassu a bi diddigi a tabbatar ko an aiwatar da su ko babu haka ne ma in aka ware gurabe na ɗiban ma'aikata kwamishin ɗin nan za ta sa ido ta tabbatar duka kota da aka ware nakasassun cewa an tabbatar da shi akwai gurabe na karatu bangaren more rayuwa da sauransu gaba daya shugaban kungiyar nakasassu a jihar plateau mr said ata wanda ke da lalurar rashin gani ya ce da wannan hukuma na kasassun najeriya za su ba da gudunmowa da samar da ci gaba Allah ya yarda za a samu raguwa game da gwara-gwara. Inda ce ita kowace jiha ma za ta samu wannan disability rights commission za mu ce alhamdulillah barace-barace zai kare kowane jiha ma dama su samu wannan eh, ma'aikata na na musamman. Sanata Umaru Tanko Almakura wanda shi ma ke da lalurar ji ya ce gwamnati ta ɗau hanyar kyautata wa kasassu. Akwai waɗansu rukunin mutane wanda mafi yawan gwamnatoci ba sa lura da irin wahalhalun da irin waɗannan rukunin mutane suke wato na Dole mu gwamnati mu ga mun yadda za mu tallafa ma wanda suka nakasa kasa kamar yadda muke taimaka ma wanda suke da cikakken lafiya. Sakataren hukumar Mr. James Lalu mai lalurar rashin ji shine ya rike hukumar 'yancin na kasassu a jihar Plateau. A zantawa ta da shi kwanakin baya ya ce haƙƙinsu ne su samar wa na kasassu su Wanda maka gane shine a ko ta ina ana cin yancin wa'innan mutane. Gwamnati ta ba ma yake nan domin mu tabbata sun yi bacci idanunsu a rufe. domin kuma mu tabbata abin da ya zama hakinsu ya shiga su ya zama nasu. Alƙaluma na nuni da cewa kimanin na ƙasassu miliyan 27 ne a Najeriya za su ci moriyar hukuma. Zai a bayan da amfani a Najeriya. A rahoto da aka so, gwamnatin a Najeriya ta ce ta da zasu bayan a gwamnatin ta da ke yin riri mata. Shi ta ce na ɗan ka mata ni da ƙoyar da ke arewa fi Ogla ta yi cewa na tun zasu da masu zaɓi ba. ta da a shi gombe da ina wa kan sabuwar manta. suka bani shekara shida bayan da karbi makarantar nan kuma wanda aikin da aka yi da ita ko a shekarun bayan ma ba aiki ne mai muni ba. Saboda makarantar 'yan mata aka mayar sannan da 'yan maza musamman yaranmu da aka ɗebo daga biyu su ɗaya duk da haka ba za a ce ɓataccen aiki a kai ba. Ni ma nan ina sha'awar wannan tsarin na cewa makafi da wuragu da waye su zama suna da wani makarantarsu ta musamman ta koya musu sana'o'i da kuma yadda za a dinga fitar da kayan sana'o'i man manta ba lokacin da suke wannan harkokin sana'o'i ai a gurin su ma yawanci ake supplying irin dan carpet din na kafa da ake goge kafa a kofar daki to kuma gashi ana amfani da shi ko ina kuma abin haushi wani lokaci daga wajen ma za a kashe to da za a dawo da wannan din ni sai na fi kowa farin ciki ai dan haka su ana musu albarka Bushir ba matsala abu a hankali shi dai wannan mai girma gwamna duk abin da muka kai in dai ya ga tsari ne mai kyau da izinin Allah zaka ga an aiwatar da shi kuma musamman su mm, kamar yanzu kina kwamishina na cewa za ta gabatar da wannan batu kenan ga gwamnati domin a duba yiwuwar dawo musu da ko gina musu makarantar nan kenan insha Allah ta'ala wannan shine ma zuwan naka zai dada jaddada mun ya dada karfafa mun gwiwa cewa rubuta a kai domin a dawo da makarantar tasu ko da bata kai irin wancan ba dai ya zama suna da wata santa ta yin sana'o'insu insha Allah ta'ala. Tun da dai can su koma can bai taso ba amma dai za a yi kokari kenan a samar da wani wuri a samar da waɗannan kayayyaki na kowa. Wanda zancen koma can ba zai taɓa tasowa ba yanzu. Mm. Tun da dai gwamnati ce ita ce uwar garin tana da filin tana da yadda za ta yi. Kawai su suka sani in za a yi wata mata fita inda daɗin suke don haka wannan su manta 'ya'yansu ne a ciki da jikokinsu. Insha Allah ta'ala gwamnati za mu neme ta za mu roƙe ta da ta sama musu wani guri na musamman musamman domin aiwatar da harkokin sana'o'insu ta hanyar sa disable za mu zauna da su tun da yanzu muna daɗa jan su muna daɗa ƙara kyakkyawar alaƙa da su na yanzu ma nake kana zaune nake so nemo wasu don ba su ɗan kayan abinci. kwamishiniyar mata ta jihar kano zahra um umar a zantawarta da mahmud ibrahim kwari Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro majiya kwakwara ta sahihan labaru. Aisha Mu'azu, shigo da shirinmu na gaba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da jimurin sauraron shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A yau za mu yi duba ne kan dangantakar da ke tsakanin harkar noma da yanayi. Dr. Abubakar Mamman Manzo masani ne kan harkar noma da yanayi. Na fara da tambayar sa illar taki ga yanayi sai amsa cewa. Irin illar da taki wanda ake sarrafa shi kuma abin da ake kira da taki kemikal ko kaman an buga shi ne. Irin wannan takin bai da illa ake hada shi da wa'ansu duwatsuna da ake tonowa da ƙasa saboda akwai gura wurare da yawa inda allah ya shimfiɗar da wa'ansu duwatsuna wanda za a iya sarrafa su an ƙara mashi wa'ansu sinadarai an ƙara mashi ƙarfin da zai shi wannan itatuwa wanda za a sa to shi ne ake ce ma chemical fertilizer ko kuma in ce angare shimik da faransanci yadda yake ba zahiri ba taki ne ya fito daga abin da dabba take zubdawa bancin ta ciyawa balbudin itatuwa ne ko na wani bangare bangare ne na itatuwa na albarkacin noma lalle wannan taki bai da matsala sai dai lalle takin nan yana da kashin wa'ansu abubuwa wanda suke mahudowa cikin wannan kashin nasu to kana gani kamar ya kama wurin wata gurɓacewa saboda sinadaran da suke cikin wannan eh, kashi na kaman alade haka yanzu kowane irin taki ne a kawo za gani eh, shukar da aka sa iccen da aka sa ya yi gaugawai eh, girma to wannan gauga girman ita ma tana da wani illa tunda duk abin da aka gota bai ta yi ba cikin tsanaki cikin lokacin da ya kamata ya kai yanana sai gani abin yana kawo illa yadda za a yi amfani da wannan biyan iccen ko kuma ganyen iccen ah, wanda za a ci ko kuma za a sarrafa babban illar da ake samu da amfani da taki shine in kama ana amfani da taki ganyen na shiga suna amma kuma a ciki babu wani amfani bai da wani inganci sosai takin da ake sarrafawa yana kawo ƙasa wurin da ake noma yana kawo sannan hankali gishiri yana zamnewa a wurin sannan a hankali za gani eh, ana da yake ana amfani da irin wannan takin da ake sarrafa za gani cewa wani lokaci sansam sansam wannan kasai gurin da ake noma ta zamanto batta nomuwa saboda yawan eh, yanda gishirin yake direwa tunda wannan takin da ake sarrafa karshen shi sai gani tunda abu ne wanda ake hada shi da gishiri ko kuma hada shi da wani abu dai haka wanda wani kwaro-kwaro wanda zai sa abun nan ya tsaya cikin cikin ƙasa da su wannan jijiyoyin na eh, icce nan ya janye su ya tsotse su kenan in ya janye wannan sinadarin abin da zai saura sai wannan gishirin ko kuma wannan kwarin amma yawanci duka da gishiri ne ake amfani. bisa la'akari da mahimmancin yanayi ga rayuwar dan adam kuma ministan yanayi na najeriya dr mahmud muhammad ya ce ma'aikatarsa za ta yi duk abin da ya dace don kare muhalli cututtukan da suka addabi dan adam a doron ƙasa kusan kashi 80 daga cikin 100 sukan wanzu ne ta hanyar gurbataccen muhalli muhallin da ba a damu da shi ba ba a tsabtace shi to kwayoyin cuta sun fi yaduwa ta kan wannan kuma kowaɗanne iri ne kwayoyin cutar da manya da ƙanana to a matsayinmu na ma'aikatan muhalli kiyaye lafiyar muhalli kula da lafiyar muhalli a kullum burinmu shine mu tabbatar da ruwa da ƙasa da iska duka su kasance a tsaftace a killace a gyare Muhana in abu ne wanda yake na yau da kullun ne bayan da za a yi a ce a daina a tsaka saboda rayuwar dan adam to mu ga mun rage kaifin wannan gurbatawan bayan tikila da tine za a zubar za a yi waɗansu abubuwa waɗanda suka shafi kirkiran bola sai mu mu duba ga me ya kamata mu yi da bola mun ƙirƙire ta ya ya kamata tazarar bola da ainihin inda muke zama ka'in da na'in muna walwala yau da kullum ya zama na bata kusa da mu duk irin waɗannan abai wadai shine aikin ruwa mu tabbatar da cewa datti bola ko dai waɗansu sinadarai munana ko na gida da ake amfani da su a gida ko wanda ake amfani da su a masana'antu mu tabbatar da ba sa shiga cikin ruwa wala Allah gulbi ne korama ce ƙananan rafuka ne manyan rafuka kai hatta ku. masu sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi na wannan mako sai ku tare mu a cikin wani shirin domin jin ci gaban wannan maudu'in. Awal Garba na ɗauke da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. makon ne da jaridar economy farko shafin ta ke nuna cewar wajen kasar kamaru ta musamman domin duba waɗansu manyan hanyoyin kasar kasancewa tana ƙoƙarin yi musu ma jaridar lejin kuma ta hango mana cewar gasar cin kofin ƙwallon kafa na nahiyar afirka da ƙasar kamaru take ƙoƙarin. darbar manyan bakin ƙasashen nahiyar afirka ga dukkan alamu dai hukumar kwallon kafa wata ke da headquarters ta a can kasar masar tana nema ta janye wa kasar ta jamhuriyar kamaru shirye-shiryen gasar a shekarar 2021 da da cewar kasar kamaru ta kammala gina filayen wasannin ta guda shida jaridar lamisaje kuma ta ce akwai matsalar tsaro a birnin tarayya yawunde inda aka samu fashewar waɗansu abubuwa guda biyu amma ana alakanta fashewar dai ga 'yan adawar kasar jamhuriyar kamaru waɗanda ba sa bukatan gwamnatin shugaban biya jaridan la republic kuma ta ce ana rikirin cewar minista tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru musa joseph beti asumo ya kwashe waɗansu makudan kuɗaɗe wanda yake gina waɗansu makamakan gidaje a birnin yawunde jaridar kamarun tribune kuma ta gaya mana cewar mahukuntan ƙasashe guda biyu ƙasar kamaru da ƙasar equatorial guinea ta ɓangaren diplomasiya sun gudanar da waɗansu tarurrukan su a birnin yawunde domin ɗinke barakar da ke tsakanin ƙasashen guda biyu kasancewar an yi zaman ɗanɗa a waɗansu watanni can baya amma yanzu gwamnatin ƙasashen sun kammala zaman su da suka yi na kwanaki uku wanda yanzu haka suka sasanta rikicin da ke faruwa jaridar da sun kuma ta ce tawagar ayar motocin da suke kaiwa wa al'umman bangaren jihohin ingilishi guda biyu kayayyakin agaji yanzu dai masu dauke da bindiga sun kona motocin amma sun haɗu da fishin jami'an tsaro na ƙasar jamhuriyar kamaru anda suka yi ɗauki baɗi a tsakanin su jaridar du sahel kuma ta hango da cewar a birnin maro ambaliyar ruwa ya rusa gidaje masu ɗin yawa bayan wani ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya za mu kammala shi jirgin namu na wannan makon ne da jaridar Informatin an da ta labarta mana cewar kotun masu yi wa tattalin arzikin ƙasar jamhuriyar kamaru zaman kasa ta ce za ta fara binciken tsohon ministan ruwan sha da hasken wutar lantarki a tanganaku na shari'a bayan ya kwashe sama da shekaru uku a gidan yarin da ke birnin yawun domin ana sa ne da sama da faɗi da mako kudin kudaden kasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu lokaci ya yi na sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amurka tana so ta tabbatar da cewa ɗalibai da ke jami'o'in ƙasar amurka sun fahimci lokacin da harsunan chinese da al'adunsu zai zame abin amfanin jam'iyyar 'yan kwaminisancin china da 'yan barandansu ma'aikatar harkokin wajen amurka da ta ayyana cibiyar da ake kira confucius institute center ko cius a takaice a matsayin ofishin jakadancin china ta gane matsayin cius a cewar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo wata cibiya ce da ke yada farfagandar Beijing da kuma yada manufofinta a kwalejojin Amurka da jami'o'i da azuzuwan K-12 na karatun firamare da sakandare. Gwamnatin China ke daukar nauyin waɗannan cibiyoyin kuma suna daga cikin kayan aikin farfagandar jam'iyyar kwaminisancin China Wannan matsayin ba zai rufe CIUS ba ko ya buƙaci kwalejoji da jami'o'i su rufe cibiyoyin da ke makarantunsu. A maimakon haka za a buƙaci CIUS da aka ayyana a matsayin ofishin jakadanci ya gudanar da ayyuka a bayyane ta yadda za a buƙaci CIUS su dinga baiwa ma'aikatar harkokin wajen Amurka bayanai a kan ma'aikata 'yan ƙasar China da ɗaukan ma'aikata da tallafin kuɗi da kuma ayyukansu a Amurka. Waɗannan bayanai za su sa makarantun Amurka ɗaukan matakan da ya dace akan dukkan abubuwan da ke gudana a harabar jami'o'inta da kuma za su ci gaba da koya wa ɗalibai waɗannan shirye-shirye da Beijing ke tallafawa ko a'a. A cewar ƙungiyar masana ta ƙasa da ake kira NAS a takaice, a halin yanzu akwai irin waɗannan cibiyoyi guda 75 a Amurka. Akwai kuma kusan ajujuwa da ake gudanar da shirin guda 500 da suke gudanar da tsarin karatun K-12. su suna da alaƙa da ɗaya daga cikin jami'o'in da suke gudanar da tsarin CIUS An jima ana bayyana damuwa dangane da tsarin gwamnatin China da na aƙidar jam'iyyar kwaminisanci na China akan ayyukan cibiyar koyarwa ta Confucius Institute da ake kira CIS a takaice a makarantun Amurka. Alal misali a shekara ta 2017 wani rahoto akan tsare-tsaren ilimi na cibiyar CIS da NAS ya nuna yawan tsangayin CI na samun matsi da su takaita bayanai da suke bayarwa. ba a bayyana yarjejeniyar aiki da ke tsakanin CI da jami'o'in da suke ciki a bainar jama'a. Ana ba wasu jami'o'in kyautar kuɗi domin kada su soki PRC kuma darussan CI na zaɓar ilimin tarihin China amma suna kaucewa waɗanda ke nuna cin zarafin ɗan adam. Beijing ta shafe sama da shekaru 40 tana jin daɗin 'yanci da damar hulɗa da al'amuran Amurka, amma kuma suna hana Amurka irin waɗannan damar da hulɗa da al'ummar ƙasar China da wasu baƙi da ke ƙasar China. Babu daidaito a dangantakarsu, in ji David Stilwell, mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da ƙasashen gabashin Asiya da al'amuran Pacific. manufar mu ita ce mu sa china ta gane muhimmancin nuna gaskiya da aiki a bayyane da rabawa amma idan ba haka aka yi ba za mu ci gaba da dukkan matakan kare kanmu sharhin muryar amurka kenan da ke bayyana ra'ayoyin gwamnatin amurka Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya. wasalamu alaikum.